يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لم لمي اليوم وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ديا تعالى من جرمى تبقى دلونا من أولا داري نا لها دين دارينا ثلاثة قوم شاهدوا جاء وطن شعبان hijira bakwai wanda kuma ya yi daidai da biyu ga watan fabrairu miladiya shida. muna masallacin makarantar nuri islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa da ke cikin birnin sakkwato domin ci gaba da karatun littafin jami'ar tirmidhi wanda kuma ya fi sanin shahara da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun zaka kuma cikin babi na 28 babu ma ja'a fi fadl sadaka. hadisai da ke bayani a kan falalar zakka za mu tashi hadisi na 663 darasi na 128 za mu gabatar cikin wannan darin da ikon Allah kuma isha Allah yau ne za mu rufe wannan karatun sai kuma bayan sallah in Allah ya ce imamu tirmidhi abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi yake haddathana muhammad ibn isma'il shine imamu bukhari rahimahullah amirul mu'minin fil hadith قال حدثنا موسى بن اسماعيل شين ابو سلمه ابو زكي ثقة يورد على حديثه قال حدثنا صدقة بن موسى صدقة بن موسى صدوق له أوهام عن ثابت يا سوانا ريسي ثابت ابن أسلم البناني فيما ثقة لصبت عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال سوى أنس ياتي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه سوى أي الصوم أفضل بعد رمضان وأنا أزمي يصف لنا بايع أزمي وتر رمضان إلى أزمي وتر رمضان شين يتبقوا وأنا أزمي فلنا تو babu tsayayya ga wannan to wanne ne ke bi mai faƙalar ce sha'aban azumin watan sha'aban saboda me litazimi ramadan ce domin girmama watan ramadan saboda ka watan sha'aban shi ne ke bima watan ramadan ga falala azumi kamar yadda ya cikin wannan hadisin sai dai hadisin da ikon ne kamar yadda za mu ji a bakin malamai kila sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fa ayyu sadaqati afdalu wace sadaka daga cikin sadakoki ta filada kada ke sadakatun fi ramadan yin sadaka cikin wata ramadan ita ce sadaka wadda ta fi kowace falala wannan bangaren ya inganta na cewa sadaka cikin ramadan ta fi kowace sadaka falala abdullahi bin abbas yana ba da labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallam azwajin nas ya duk mutane gaba ɗaya kyauta alkhairi ya baka kuɗi ya baka dukiya ya fi kowanne ya ce wa kana ajwad ma ya kuni fi ramadan watan da ya fi kuma kyauta da alkhairi ke watan ramadan ashe kenan in ba don falalar sadaka cikin watan ramadan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fifi ta watan ramadan wurin yin sadaka ba amma cewa sha'aban ya fi falala azumi bayan ramadan wannan da'ifun ne ya inganta cewa abdal siyami ba'da sawmi ramadan shahrullah al-muharram watan Allah ne muharram to azumi ne shi ya fi daraja bayan watan ramadan ba sha'aban ba قال أبو عيسى أبو عيسى هذا حديث غريب وأن حديث هذا ضعيف لي wa sadaqatu ibn Musa laysa indahum bi zaka al-qawi cewa sadaqatu ibn Musa a wurin malaman hadisi a a da yi karnin haka nan ba dan ya kaɗaita da hadisi ya ce hadisin shi ya karɓu a saboda haka hadisin da'ifun ne wannan bangaren kawai na matanin shine inganta to haddathana uqbatu ibn mukrib al-ammi al-basri آه، عقبة بن مكرم ثقة بن أو رمى لما قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عبد الله بن عيسى شكمة ضعيف بن ورمى لما حديثي عن يونس ابن عبيد في ثقة بن عن الحسن في ابن عبد الحسن البصري فيما ثقة بن فقيه زاهد عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال انس ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا صلى الله عليه وسلم ياتي ان الصدقه لتطفئ غضب الرب lalle ne sadaka tana bice hushin ubangiji tana kwantar da hushin ubangiji in ubangiji ya husata yana sai azabtar da bayi sai wasu bayan allah su tashi su kuwa a kan ciyarwa sai a ta ciyar da bayan Allah a ta ciyar da talaka a ta ciyar da marayu a ta ciyar da sai ubangiji su bane wata ala ce to kun kuru hmm. in ba haka ba to da ba ta mamaye to saboda haka sadaka makami ce mai girma a wurin kwantar da hushin ubangiji su bane wata ala kenan ubangiji su bane wata ala yana hushi don bai ta ko kai ba kamar yadda wasu ke cewa an ce Allah na fushi na an kwatanta shi da mutum na duk mutum ke fushi to Allah subhanahu wataala yana fushi ya inganta alqur'ani ya ambaci wannan fa ba'u bi ghadabin min Allah ko kai ya inganta hadithul qudsi inna la qadaba qadaban la yadbu ba'dahu abada cewa ranar alkiyama ubangiji ya fushi fushin da ba zai kuma irin wannan fushin ba kuma sannan wata dafa'u an ta su'i kuma sadaka tana kawar da mummunan mutuwa wato mutuwa bisa ga mummunan hali to malamai sun kasa wannan hadisin hanyar gida biyu bangare ɗaya inganta bangare ɗaya bai inganta cewa sadaka na kwantar da fushin ubangiji wannan bangare ya inganta amma cewa sadaka na tun tunkuɗe mitatu su'i mummunar mutuwa to wannan gadin da ifin bai inganta ba saboda halin abdullahi ibn isa al-sazzar shi kaɗai ya kaɗaita da wannan ɓangare amma na abin da ya shafi sadaka wannan ya inganta hadisai daban-daban daban-daban daban-daban da saboda haka wannan na daga cikin salalar zakka idan ya kasance sadakan ta ɗauwa'i na kwantar da fashin ubangiji to zakka ta wanda an tafari lafa ita ce mafi a'ala قال أبو عيسى أبو عيسى في هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه yace wannan hadisi hasanun ne amma kuma garibin da'ifun ne yana da isnadi ba kai ba amma dai kuma da'ifin ne min hajjal waje ga wannan isnadin da ya zo da shi wanda abdullahi ibn isa al-khazzaz yake ciki da'ifin ne babu ne 29 babu ma ja'a fi haqqi sa'ili babin da ke magana a akan haƙƙin eh, mai mai bar mai roƙo imam at kusa ya ba shi ne ibn sa'id قتيبة بن سعيد ثقة بن سبت أو رمى على مهديسي قال حدثنا الليث بن سعد شيني الفهمي المصري شيما ثقة بن فقيه عن سعيد ابن أبي سعيد ابن أبي سعيد ابن أبي سعيد كم عن شيما ثقة بن سعيد ابن أبي سعيد عن عبد الرحمن ابن بجيد ما لم يكن له رؤيا cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke kenan sahabi ne sai eh, an jaddadihi ya su wannan cikin ga abin nan kakatin ummi bujai wato uwa bujai yuqalu ismuha hawwa haka ibn hajar ke cewa sunan kakarsa eh, hawwa wa kanat mimman bai'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin wa'anda suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a inda Allah subhanahu wataala bace cikin suratul mumtahana ko eh idza ba'a ya ayyuhan nabiyyu لا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن ko. Ya يا مشاء abubuwa guda biyar. su wannan din Allah ce fa bayi wastaghfir lahunna Allah to tana cikin waɗanda suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya annaha cewa ita hawa'u ummu bujai qalat ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal miskina la yaqumu ala babi wani talaka na zuwa shi tsaya garka bakin kofa amma a jin da ku shi'an ƙoɗihi iyahu a nari ne kuma min da komin da zan bashi ya ta roƙo ne ko ban da abin da zan bashi to me ya kamata in ma ya manzo sallallahu alaihi wasallam tambayar da take kenan wa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke mata in lam tajidi shay'an tu'tinahu iyyahu idan baki samu komai da zaki bashi ba illa zilfan muhraqan face kokwato wadda aka kasa ko eh wato kunan ne kokwato a gare ko fadfa'ihi ilayhi fi yadihi ki mika mai ga hannu ne hmm. da abu kome kankancin abu kake rena ki ce an ga abu ni ka ɗauka in ba mai bara ai bai kai ba kake rena da abu da ya yi to sai annabi ya siffata da mai ko kokoto dan haka zo wurin gashi fakewa ke a yarko eh to ko shi a gare ka ɗauki mika mai shi kenan ke ɗauke haƙƙin shi nan sai ba shi abin da ke gare shi shi kenan shi ko idan aka ba shi shi ko kai ya rena eh kwatantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin sai kwatanta da abin da ba shi kamar ne kwatanta sadaki da bakin zobe eh zobe bakin karfi eh ai an hana da shari'a ba amfani da zobe bakin karfi amma kuma wurin zaka yi ce ko gurbin bakin kan ne sai samu a daura masa hannu da ita wato ko da abin da ba a so a gare ka <laughs> shi an ba mubalaga ce eh <laughs> eh da <laughs> hmm sannan idan yin wasa yi wasa bai da ya dafa wa kai a ci ya ta duniya to qala abu isa ce wa fil bab a wannan babi ana ali an so hadisi daga ali ibn abi talib eh, wa husayn ibn ali da kuma shi husayn ibn ali ibn abi talib wa abi hurairah wa abi umama shine fudi ibn ijlan al-bahili قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث حسن صحيح وأن حديث ينجلتشيني وفي دمي برا يتهودي kada a bari ya sayi haka nan ba ba komai ba Hmm, ba daidai ba ne kamar yadda mun ɗaga hannun mu roƙi Allah inna Allah karimun hayyun hmm? yahya min abdihi ko idza rafa ilayhi dai an yaruddahu ma da ɗaga hannun ka roƙi ubangiji ya mai da hannayenka nan eh, sifili bai ba mun ba ubangiji na ku kunya haka Thank you. <laughs> <laughs> wanda ya isko akwai a bashi wanda ya isko babu a bashi haƙuri hmm. <laughs> Allah ya ƙaunin ma'aruf wa mafiratun khairun min sadaqatin ya taba wa hada da ba mutum haƙuri da ce da Allah kai haƙuri yanzu ko da kallo abin da aka ajiye ya ƙare saboda ka kai haƙuri har gobe Allah ya kai mu Allah ya cishe ka eh. ya yi a bashi a kore shi a ce in hinta ya ba mu ne ko babu ma ja fi iza il mu'allafati qulubuhum wannan hadisai suna magana ne eh, waɗanda ake jawo hankulansu a musulunci ana ba su zakka ko ba a ba su zakka shine mu'allafatu Eh, wasu ce sabon musulun sabbin musulunta ko waɗanda ake son su natsu a cikin addinin ya eh, kasu ko masu yi ridda wasu kuma su ce a waɗanda dai ake son musulunta su eh, tau wani malamai sun fassara kuma ko wani ana aiki da shi akan haka ne Allah subhanahu wa ta'ala an bace su a cikin suratul tauba wal mu'allafati qulubuhum wa fi sabilillah ko wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil don cikin asnaf guda takwas da Allah ambata cikin suratul baqara to mu'allafatu qulubuhum suna ciki to har yanzu ana ba su zakkan ko kuwa shikenan lokacin ba su ya wuce حدثنا الحسن ابن علي الخلال حسن ثقة لي ورمى لما حديثي قال حدثنا يحيى بن آدم فيما ثقة لي عن ابن مبارك shi ma abdullahi ibn mubarak kenan shi ma sifatun ne an yunus ibn yazid shine al-aili al-masri shi ma sifatun ne an az-zuhri shine muhammad ibn muslim shi ma sifatun ne imam al-hujja an sa'id ibn musayyib shi ma sifatun ne imam kuma hujja sayyid at-tabi'in wa suka ce fi shari' fil fiqh an safwan ibn umayyah radiyallahu anhu قال صفوان يكي أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين منذ الله صلى الله عليه وسلم يا باني كوتا رانا ياكي حنين وإنه لأبغض الخلق إلي ناهد أنا سيد وكما خشي لشي درجة سولي duk gaba ɗaya cikin mutane nan cewa kai tsananin hushi da shi zai ce manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya ba ta kyauta ya ce fa ma za da bai gushe ba ni yana ta bani yana ta dunguno mini hatta inna hula habbul khalqi ilayya eh nan ta ke sai ko abi na yi ne kuma da kowa saboda ni ehi ko ai shi da aka dai mai shi ke nan za ka shawo kai ne to wannan yan siyasa ta wani eh wanda ake son jawowa a dunguda mai miliyoyi ko biliyoyi daidai gwargwado abinda haka ya dace a bashi eh tun yana munke munke munke munke munke hmm? <laughs> haya zai ya mika wuya to yana daga cikin siyasar musulunci wurin jawo mutane zuwa cikin addini na قال أبو عيسى abu isa ce haddathani hasan ibn ali bi hadha ibn ali shi ya karantar da ni wannan hadisin aw shibhihi ko kuma makamanci ne fil muzakara amma a cikin muzakara ya karantar da ni muna zaga muna tattauna abin da ya shafi ilimi sai ya jefo mini wannan hadisin qala sai ce wa fil bab a wannan babu an akwai abu isa الترمذي في حديث صفوان وانا حديث ابن صفوان رضي الله عنه رواه معمر معمر يا رويت ابن راشد كنا الأزدي وغيره لكم وانا معمر عن الزهري لك امام الزهري كما يد يونس يا سوق الزهري كو تو ينا دا متابع معمر da كما ولي an sa'id ibn musayyib shi A zuhri malamin shi bai canza ba shine sa'id ibn musayyib anna safwan ibn umayya cewa safwan ibn umayya qala yati a'tani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ka'anna hadha al-hadith asah wa ashbah yace ka ce wannan hadisi asah ya fi inganci wanda ma'amar ya rawaito ba wanda yunus ya rawaito ba ma'amar wa ghayruhu an az-zuhri kuma yunus an az ko to me abambancin su da za a ce wannan ya fi inganci akwai wanda zai gane muna bambancin duk da hadisin fafuwa ne kuma ina ne turkin hadisin az-zuhri an sa'id ibn musayyab an safwan sannan kuma mai yazid eh, yunus ibn yazid an zuhuri an sa'id ibn sayyid an safwan to tirmidhi ya ce hadisin su ma'amar ka ce wannan ya fi inganci bisa ga yunus to me bambanta akwai wanda ya gano wani abu ban ji ba adin da na zalbe da tasiri wurin ingancin hadisi Mhm. sannan babu uluhu babu nuzul dukkan su ibn mubarak ma'mar wa ghayruhu an az nan ma mubarak an yunus an az-zuhri aw gani gan wani abu wa ghayruhu la hmm. to يونس ابن يزيد على عيني عن الزهري سيتمي عن سعيد بن المسيب عن صفوان معمد غيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان وانت شاء عن انا nan kuma an ana bil hamza habancin su ke nan can hmm? an bil ayin ko eh an safwan daga sa'id ibn musayyib nan kuma me an anna an ana bil hamza bambancin su kawai ke nan amma sai ba musulmi zai ya fi karfafa an ana bisa ga an ana bai da kuma jumhur sun fi karfafa haka sun fi daukan cewa an ana din ya fi karantar da ittisal tsakanin ɗalibi da malami fiye da an ana eh so wallahu a'lam shine yace inna ma huwa sa'idun sa'id min musayyib anna safwan kun ya bi da sirri zai ce ko can kuwa an safwan yake Hmm. kawai bambancin kenan wa qad ikhtalafa hadha da ilm malamai sun saɓani fi ita'il mu'allafati qulubuhum gabaiwa mu'allafati qulubuhum zakka waɗanda ake so a jawo su zuwa musulunci ko kuwa sabbin musuluntan da ake so su ƙara natsuwa cikin musulunci fara a ahad al-ilmi Allah yu'taw mafi yawa malamai suka ce kada a basu وقالوا سكت إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم cewa wasu mutane ne zamani annabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'allaquhum 'ala al-islam yana jawo hankalin su su shigo musulunci hatta aslamu har suka musulunta dalilin da yasa aka amfani da wannan kasul ke aka ba in ba haka ba da wannan lokaci ya wuce yanzu musulunci yayi karfi in kana musulunta ka musulunta zan wani san kan baka musulunta ka bari na ko can farko ko suka ce ana bukatan jama'a Musulunci na bukatan manfawa saboda haka aka samu rabon mu'allafatu qulubuhum to saboda haka wannan lokacin ya wuce ra'ayin su kenan az-zakati ala mithli hadha al-ma'na ayaw ba su ga cewa ya dace a ba wani zakka da wannan ma'anan ba wadon ana sun a jawo shi ya shigo musulunci a'a wa huwa qawl Sufyan al-Thawri ra'ayin Sufyan ibn Sa'id kenan al-Thawri wa ahli Kufa da kuma malaman Kufa da ɗaliban su wa ghairihim hadda wasu ma wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq Ahmad ibn kenan da kuma ibn وقال بعضهم وسمع لما سكتي من كان اليوم على مثل حال هؤلاء duk wanda yake bisa irin misalin can mutane da annabi ya baiwa zakan kuma a yau akwai irin su war al-imamu an ya ta'allafahum ala islam shi kuma sarkin musulmi yake cewa ya dace ya ba su dukiya zai yi jawo su a musulunci to a abahum sai ba ya ba su jaza zalika to haka ne ya halatta wa huwa qawl shafi'i ra'ayin imam shafi'i kenan ya bayyana ko ko yake musulunci na son ƙari eh ba ragowa ba ragi yake so ba ko to saboda haka babu laifi aka haka da in akwai din waɗanda aka ga cewa ana da bukata da su din to sai a ɗiba a basu yanzu ba ga guzawa ana ta zuwa musuluncin ba kuma ana neman taimako a ji a kai musu a gina musu makaranta a gina musu asibiti a gina musu rijiya don me su gade cewa musulunci na da bukata da su ana da bukata da su su musulunta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humur an'am Allah ya kiryar da mutum daya ya musulunta a sanadiyar ka to yi a tara ma duk kuma duniya ga gaba a ce an baka su kyauta ashe wannan lokacin ko bai wucewa ko ko ba wucewa yake yi ba eh to saboda haka ana da bukata da su kwar har yau ana da bukata da su to sannan ya za a yi da ayar da sai maganar mu'allafatu qulubuhum dakatar da aikin wannan gaba za a yi cikin alqur'ani sannan wacce aya ce ta dakatar da wannan gaba kadai ta bar sauran guda bakwai babu sannan hadisi kuma babu wani hadisi da ya soke daidai wannan gaba ya ba saura ko to saboda haka har yau wannan yana ci gaba idan akwai ire-iren waɗannan babu ma ja a filin mutasaddiƙi ya fi sadaqatahu wanda ya fi da zakka ne sai ya gaji zakkan kuma da ya bayar ya halatta ya amsa ko bai halatta ba tunda inda sadaka yayin da shi ba tare da wani dalili ba to bai halatta sadakan nan ta kuma dawo mai da kuma ta kowace hanya to yau ta hanya ce da shari'a ta halatta mai zai amsa ko kuwa shari'a ta haramta mai ko ta wannan hanya حدثنا علي بن حجر ثقة لي أو ربما لما حديثي قال حدثنا علي بن مسهر فيما ثقة لي عن عبد الله بن عطاء عبد الله بن عطاء صدوق يخطئ ويدلس صدوق لي دا كرة كرة سنن تدليسي أنا عبد الله بن بريدة فيما ثقة منه عن أبيه فين بريدة بن حسين رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن جب بريدة بن الحسين يتي ناكو كان شيء زونه قصد صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة سيغا تمتازومي قال سيدتي يا رسول الله يا مرضو الله صلى الله عليه وسلم إني كنت تصدقت على أمي بجارية ni fa na sukan cewa na baiwa mahaifiyata sadakar wata boya wa annaha matat ko mahaifiyata ta rasu kuma ni ne mai gado qalat ko qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wajaba ajruki la da sadaka ki ta tabbata za a baki abin amma waraddaha alaikil mirasu amma kuma gado ya mayar miki kuma goye ki saboda ka halat malar sai ki ɗauki abinci ya mayar da ko isawa ƙaranar sai da ce ya rasu ya laya manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam inna ha kana alaiha so mu sha ana biyar da azumin wata daya a faso mu an ha shi yi mata azumin zan yi ƙala na ce su mi an haƙi mata wannan azumin Kina nufin mahaifiyar to nan malamai ke da saɓani a kan cewa sai fa in azumin alwashi ne to nan ne za a ranka amma idan azumin farilla ne za a ranka ya fahimta ko? kamar yadda ba a rasa mutum sallar farilla kamar da alwashin salloli ya yi to wannan bashi ne tsakani ne da Allah to za a biya bashin da Allah ke bin mutum ko da ya mutu kamar yadda za a biya bashin da wani mutum ka bi ne an fahimta ko sa saboda kan azumin alwashi za a biya amma azumin ramadana ba a biya eh azumin kafara kafara din ma bashi ne tun da abin da shi bawa ya ta takaro da kai ne ko saboda haka wannan bashi ne tsakani ne da Allah dama dalilin da ya sa za a biya wannan kenan bashin da ya biya tsakanin ne da Allah saboda haka idan azumi ya kasance na farilla ne to wannan ba za a biya ba amma na bashi da wasiya abin da kafara din da kuma eh, alwashi sai magada su raba su, gadonsu hmm, kowa ya ɗiba shi ma shi in kuma guda ce ya ɗauke musu azumi shi kenan sai shi shi kadai na qalat eh, eh, ya qala ya qala ya rasulullahi ya manzo sallallahu alaihi wasallam inna lam tahujja qattu mahaifiyar nan ta bata hajji ba da kai afa hujja anha ina da dama yi mata hajji qala na'am yace kwarai kuwa hujji anha yi mata hajji ba amma malikiya ba su yadda da wannan ba ko in cewa wani bai wa wani hajji to sunna ta tabbatar akan cewa wani na iya wa wani haji saboda haka sai aje a gehe guda cewa ba su ka hadisin da ya halatta yin haka nan ba shi yasa waɗanda suka ce ba a yi suka ce ba a yi amma inda sun ga hadisin so da za su ba da damar yin haka nan ba za su gita musunna ba qala abu isa abu isa ce haka hadisin hasanun sahihun ingantaccen hadisi ne la yu'rafu hadha min hadith buraida illa min hadha alwajh cewa ba a san wannan hadisin ba daga cikin duk hadisin buraida ibn al-husayn face ta wannan isnadin wanda abdullahi ibn asa yake ciki amma duk da haka kuma ingantacce ne wa abdullahi ibn asa thiqatun inda ahli al-hadith imam at-tirmidhi kenan ko yana cikin mutasahihin masu sassaucin ra'ayi wurin Ya ga shi inganta shi cewa suka tunne ba ne ba suka tumbata Saduku ne ko saduku din ma waɗanda ke da kurakurai cikin martaba ta biyar kenan ko hmm. amma shi eh, tirmidhi martaba ta uku ya tsaye da shi da ko kai shi ta hudu ba hmm. wal amalu ala hada kuma aiki ya gudana akan wannan hadisin inda aksari ahadul ilm ko akwai mafi yawan ma'abuta ilimi wato wasu daga cikin ma'abuta ilimi kaɗan ba su yarda ba eh cewa ba a wa wani aikin hajji eh, sannan kuma me eh, ba za a abin gado ba zai koma gari ta ba ta ba za ta koma gari ta saboda gado ba to sannan kuma gaba ɗaya wani baiwa wani azumi wal amalu shine ke annar rajula idza tasaddaqa bi sadaqatin thumma warithaha halat lahu cewa idan mutum ya yi sadaka da wani abu sannan sai ga gado ya dawo mai da wannan abin to halatta lahu wannan abin ya halatta gare shi da shari'a ta hana ya koma masa sadaka shi shari'a kuma ita ta ce kuma an shi na baka saboda haka sai ya amsa wa qala ba'du wasu malamai sun ce innama sadaqatu shay'un ja'alaha lillahi sadakan nan fa Allah ya baka to ka ba Allah abu kuma ku koma ka an sha duka ra'ayin kenan saboda haka suka ce fa iza warisaha fa yajibu an yasrifaha fi mithlihi da wannan abin ya shigo hannu su ta hanyar gado ya kuma yin sadakan kuma ya yi ta hannu ne kuma kenan ko eh saboda haka ba zai zauna ne da wannan abu ya mallaki wannan abin ba ra'ayin su kenan وروى سفيان وروى سفيان الثوري وزهير سفيان بن سعيد الثوري وزهير ابن معاوية كنا سن رويت هذا الحديث وانا حديثي عن عبد الله بن عطاء دقى عبد الله بن عطاء كما يدى علي بن مسكر فيما يرويته دقى عبد الله بن عطاء باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة cewa haramun ne komawa ga sadakar da mutum ya yi ya amshe kuma nan karahiya yana nufin hari haddasa harun ibn ishaq al harun saduq ne wurin malaman hadisi قال حدثنا عبد الرزاق شنو ابن al الصنعاني البصري ne? عن معمر سين ابن راشد الأزدي البصري ثم اليمني فيما ثقة من فقيه عن الزهري محمد بن مسلم ثقة من إمام عن سالم كو آه، ابن عبد الله في نوكو تو ينا قيد لكتن فقهاء المدينة السبعة المختلف فيهم عن ابن عمر عبد الله بن عمر آه، عن عمر رواية الصحابي عن الصحابي في نوكو abdullahi bin umar sahabi ne ya rawaito ga mahaifinsa kuma sahabi ne hmm. annahu hamala ala farasin cewa umar ya yi sadaka ala farasin fi sabilillah yayi yi sadaka da wani doki fi sabilillah sun aha tuba'u sannan ya zai ga doki ala tsaisuwa an sa kasuwa fara da an yi sariya sai ya so ya sai dokin kuma faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce mai la ta'ud fi sadaqatika kar ka koma ga sadaqar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce walau bi'ka hu bi dirham ko da dirhami daya zai ce ka kawo sai zama dirhami daya to ka koma sai ce al'aidu fi sadaqatihi kalkal ya qiyu kuma ya udu fi qaybihi mai koma ma sadaka ta da ya amshe to kamar kare ne daga amai shi ko ba kuma shi lashi amai munin haka na tsinke qala abu isa abu isa ce hada hadithun hasan sahihun wal amal ala hada inda aktsar ahli ilmi yace amma har yanzu mafi yawan malamai ne suke da akan wannan ra'ayi wasu kenan sun da cewa zai iya koma mai ko eh amma menene dalilin su sai an ka da jin tukuna a tattauna a gari hmm. babu ma ja fi sadaqatin al-ali mayyit hadisan da ke magana kan yiwa mamaci sadaqa mutum ya mutu za a mai sadaqa ko ba za a mai sadaqa ba hadathna ahmad ibn mani ahmad ibn mani thiqatun ne qan hadathna rahum ibn ubada shi ma thiqatun ne qan hadathna zakariya ibn ishaq zakariya ibn ishaq shi ma thiqatun ne قال حدثني عمرو بن دينار al-makki kenan shi ma suqatun ne an ikrima eh, maula Abdullahi, bin abbas kenan ko to shi ma suqatun ne an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rajulan qala wani mutum ya ce ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi tuwfiyat mahaifiyata an Aisha rayuwarta afa yanfa'uha shin zai amfane ta in tasaddaqtu anha idan ne mata sadaka ko ne sadaka a madadinta qala na'am annabi yace kwarai kuwa sadaka za ta amfane ta qala sai ce fa inna li makhrafan to ina da wata gona katanyen gona fa ushiduka ina kidan da kai anni qad tasaddaqtu bihi anha nawa mahaifiyata sadaka da wannan gona sadakatun ke kenan ko sadaka gonan na da gonan mahaifiya ke za a ba da saboda haka ba bakwai da ranar ranar mutuwa bakwai a zauna a ce ranar sadaka ku ba wannan ake magana kai ba ko kwana uku da mutuwa ko kwana arba'in wasu har shekara suke yi ko wannan dumbe da a ce haramun ne ba ya halatta yana cutar da mamacin idan shi ma yana daga cikin waɗanda ke yi zunubin da za a ba waɗanda ke yi shi ma na can cikin kabari ne ana rubuta mai nashi zunubin don mazo sallar da sami ya ce innal azabu bi ma ni ha'anu hmm? innal azabu bi ma ni ha'anu mamaci ana mai azaba saboda kuka hargowa kukan da ake yi akan mutuwar shi yana can cikin kabarin shi ma na rubuta mai nashi zunubin domin da yana rayu shi ma da yana cikin waɗanda ke yi saboda haka ana yi saboda shi yana cikin kabarin shi ma ana rubuta mai to saboda haka duk shirmen da ake yi bid'ar da ake yi idan ya kasance mamaci shi ma in yana rayu da shi za a yi to zulumin da za a ba masu bid'a shi ma za a rubuta mai nan hita yana can cikin kabari saboda haka bala'i ne ake ja mamaci a ce sadaka kwana uku sadaka kwana bakwai a taru a karanta ƙur'ani a sakin ƙur'ani a mai addu'a saboda haka na ka saukar da ƙur'ani a karanta ƙur'ani a san ma'anar ƙur'ani a yi aiki da abin da ke cikin ƙur'ani annan lokacin da ake karanta ƙur'ani ƙur'ani yana da amsar masu karantawa don yana hani kan wannan abin da suke sadaka ce kowane lokaci kana damar wa mamacin ka sadaka addu'a kowane lokaci kana damar wa addu'a ba sai an sa wata rana ta musamman a zauna don wannan addu'a ba shari'a ba ta keɓe wata rana daga cikin ranakun da suke ga ranar da za a zauna a mamaci ka za a addu'a ba babu shi saboda haka mu ji tsoron Allah ba bane ko kuma in an ci gaba kuma a game da abin da ba a so قال أبو عيسى هذا حديث حسن حديث حسن سوى وأن حديث حسن منه amma malamai sun inganta wannan hadisin wani ya kula ahadul ilmi ko wannan kuma ra'ayin ma'abuta ilimi kenan kenan malamai sun ittifaki a kai bai ce aksari ba bai ce ba'adu ahadul ilmi ba ko sai ce mai ahadul ilmi malamai duk sun ittifaki kan wannan cewa idan aka wa mace sadaka sadaka za ta isa gare shi yaquluna suna cewa laysa shay'un yasiru ila al-mayyit illa sadaqatu wa du'a sadaqa da addu'a su kadai ne ke isa ga mamaci inda suka yi sabani ne karanta alqur'ani a aika mamaci lada na malamai suka yi sabani ana karanta alqur'ani da ya karanta alqur'ani sai ya Allah ka isar da ladan karatun da zuwa ga mahaifina ko mahaifiyata ko mamaci waɗa ko ko ba a yi wasu malamai suka ce to wannan ba aikin magabata ba laisa min amalin salaf sai dai ko da ruwa za ka ɗauka kai sadaka da ruwan nan ka ce akai mahaifi na lada to wannan amma ba sa da qur'ani kuma sun ce Allah subhanahu wataala cewa Allah ya sani lisan illa ma sa'a ko taw amma wannan ba zai zama da dubi an laisa lil insani illa ba sa'aku sadaka ruwan da da dauka ya je ba su wa sadaka mahaifi ne ya aikata wannan aikin ko mahaifi ya ce amma kuma za a kai mai lafi ko za a kai mata lada ko kuwa amma ba a yi ka aikata ba to haka ma ya karatu alqur'ani suna da wani wata ha ko saboda wani dalili ya sa ya karanta cewa kai musu lada don sun san ya san muhimmancin a gare shi na cewa su ne sanadiyar sabuwar shi duniya ashe kenan aikin da ya yi kamar su ne suka yi kenan saboda haka inda wasu malamai suka fi shi a akan cewa ko da alkur'anin ne ya karanta ce Allah ka isar da ladar karatun nan zuwa ga mahaifina to za a isar zuwa gare shi waɗanda ke ce kuma a'a abinda suka laɓa gare shi kenan wa an laysa lil insani illa ma sa'a ko sannan kuma da cewa laysa min amal salaf wannan ba aikin magabata bane ne bai da abinda akwai abin da ya hana a shari'a ya kauce ma dokokin shari'a to wannan ba za a yi amma cewa ba aiki magabata ba ne wannan ba zai sa a ce kuma ba za a yi ba a fahimta ko? bayu warawa ba abu wasu malamai sun ruwaito hadal hadisi wannan hadisi ana murbin dinar eh, an ikrima an annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan ba tare da an bata ibnu abbas ba kenan ko qala amma yawan musulmi muslimi sai kyale bai ce ko bi ba shin ya fi yafi inganci ko kuwa mawsul din yafi inganci ko to a gare shi motsin din ya fi inganci ke za bai magana ba inda mursalin ya fi inganci to ya zaya magana don mursal ya fi inganci kenan motsin din zai samu matsala to duk cikin waɗanda suka ruwaito shi motsulan babu wani mai illa da za a illanta motsul din da shi qawlu qala wa ma'ana qawlihi inna li makharafan ko yani bustana cewa ina da wata gona sai ke ce ma makharaf babun fi nafaqatil mar'ati min baiti zawjiha wannan babu na magana akan cewa idan mace ta ɗibi wani abu na eh, gidan mijinta sai sadaka da shi wa za a ba sallah da sadaka ita ko ko mijin ko ko su biyu ya barta ko abinda wannan babu zai magana akai kenan imamu tirmidhi yake haddathana hannan shine ibnu sari ibnu mus'ab abu sari hannad thiqatu ne wurin malaman hadisi قال حدثنا Isma'il Ibn عياش إسماعيل ابن عياش كنا سوى صدوق في أهل الشام idan ga malaman kasan sham ne ya rawaito hadisi to sadukun ne hadisi shi hasanun ne kamar irin wannan wurin amma idan ahlul hijaz ne malaman hijaz makka da zagaye ya rawaito hadisi gare su to da'ifun ne إسماعيل ابن أياش تو إسماعيل ابن أياش حدثنا شرحبيل ابن مسلم شيخ صدوق إن فيه لين القولان عن أبي أمامة شين سدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته suddi ya ce na ji mazu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hudu bassa hajjatul wada amu hajjatul wada shekara hajjatul wada goma kenan ko ga hijira ya kula yana cewa la tunfiqu mar'atun shay'an mata aure ba za ta ciyar da wani abu ba ba za ta yi sadaka da wani abu ba min baiti zawjiha na gidan mijinta illa bi izni zawjiha fa sai da izinin mijinta kar ta kuskura ta ɗauki wani abin da yake namijinta ne ta ɗauka ta ba su wasu sadaka a ta nemi izinin shi tukunna izinin ya danganta akwai izini na ɗaiɗaiku akwai izini na am gaba ɗai ta nemi izinin shi dukkan da na yi abinci na so ɗiban ma almajirai kwano guda in ya ce ayaba da zama babu da shi kenan duk sanda sai abinci ta ɗiban ba almajirai kwano su daban ɗan fahimta ko ko kuma wani miskini ne in cikin yan uwan shi in cikin yan uwanta da ta ga cewa ya kamata a ce suna ba shi abinci in ta yi wannan izinin ya ba ta shi kenan to an kuma izini kuma ku abu kaza tana son ta ba wacce sadakan wannan abin wannan kuma sai ta neme shi izini da ƙila sai aka tambaye shi aka ce ya rasu da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta'amu har abinci kacce sadaka da abinci sai ta miƙe shi izini kala annabi ce za ka afdalu amwalina ai abinci ai mafi bikin dukiyar mutum in ba abinci yana rayuwa in an ce kace sadaka da wani abu ai abinci shine mafi bici ko ta zalaka ko abinci ba za ta sadaka da shi ba sai tare da izinin mijinta idan kuma ta yi izinin ta ba da sadaka to su biyu za a ba su lada shi saboda neman wanda ya yi ita saboda ba su wanda ta yi don lada kuma daidai da daidai abu wanda ya dara wani lada wafil ba an sa'id ibn abi sa'id an sa'ad eh, ibn abi waqqas ko وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة دسور وتوين وانا حديث سيدي ما لما يحصل وانا حديث سكي سبودا خالد إسماعيل ابن أياد سكي حديث اللي حصل قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن كو حدثنا محمد بن المثنى شين أبو موسى العنز ثقة ولما علم حديث قال حدثنا محمد بن جعفر شما ثقة قال حدثنا شعبة شما ثقة أمير المؤمنين في الحديث كو شين فرقون أكبر ولك بأمير المؤمنين في الحديث أنا عمرو بن مرة شما ثقة قال yace sami'tu aba wa'il wane ne aba wa'il shaqiq ibn salamata al-kufi dalibi abdullahi ibn mas'ud shahrani to thiqatul lati ma yuhaddithu an aisha radiyallahu anha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wato yana karantar da hadithin da ya jiyo kana na aisha annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها idan mace ta yi sadaka da abin gidan mijinta kana laha bihi ajrun to tana da ladan wannan sadakar da ta yi walil zawji mithlu zalik mijinta shi ma za a baki misalin irin wannan sadakar ba a rage nan sadakar ladan mijin ba a rage ladan mata duk daidai da daidai za a ba su walil khazin mithlu zalik shi ma mai hukuku wanda aka ba dukiya hako ko to shi ma ɗin mai gida ne ya ce ga abu kaza nan in albajiri ya zai wuce ɗauki ba shi ko ko ga kuɗi nan don albajiri zai wuce ɗauki naira ɗari biyu ka ba shi don albajiri ya zo ba shi ɗari biyu yadda aka ba mai gidan nan lada shi ma wannan haka za a ba shi lada shi ma mai fakon dukiyar walayan kusuko kullu wahidin minhum min ajal sahibi shay'an wannan su bai rage wani abu daga ladan dan uwa ne lahu bima kasaba shi miji za ba shi lada saboda shi ya je bi ya kawo shi ma ubangida haka ne shi ya je bida ya ji wala ha bima anfaqat ita ko matar dalilin zai sa za ba ta sadaka don ita ta ɗauka ta bayar amma akwai sharadi wurin bayarwa ya kasance cikin murna ba cikin jin ciwo a ce yaro ya soki abu ya ba wani sadaka yana jin ciwo lokacin da zai ba su wasu sadakan nan to ba a ba shi nani ko da ya bayar daidai daidai ba a ba shi balle a ce lokacin da zai ba su wasu sadakan ya rage wani abu ciki saboda ciwon da ya kaji za a ba wa ne to wannan bancin ba a ba shi lada kuma na da ukuba ta rage wani abu da ya yi, na cin amana zabbat ya aminci kenan ko ko ya canza nan ce ba shi abu kaza sai canza ba shi abu kaza sai dai cikin jin ciwo to banci ya rasa lada ba zamba kuma cikin aminci saboda ka za a azabtar da shi kala abu isa shaman to na ce da abu su sauran hadisi guda قال أبو عيسى أبو عيسى هذا حديث حسن سوى وانا حديث حسن ليه ko malamai sun inganta hadisin ba hasanin ka iya tsaya ba to haddathna mahmud ibn ghailan shi ma thiqatun ne qala haddathna al-mu'ammal ko eh, mu'ammal saduqun sayyi'ul hibr matsayin su kenan martaba ta nawa kenan biyar ko daga cikin maratib goma sha biyu an Shi ne ibn sa'id al-thawri shi thiqatun ne imam an mansur ibn al-mu'tamir kenan shi ma thiqatun ne an abi shine shafiq ibn salama an masruq ibn al ajda shi ma sifat ne faqihun aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha a'tat al mar'atu min bayt zawjiha idan mace ta yi sadaka da wani abin gidan mijinta biɗi bi nafsin cikin daɗin gairin musulatin amma ba ta yi ba wurin sadakar ba ta wuce wuri ba sadi ba daidai da daidai to kana laha mithlu ajrihi ita ma tana da lada daidai ladan da za a ba mijin laha ma nawat hasanan saboda ka tana da kyakkyawan aikin da za a rubuta mata saboda niyyar sadakan ga da ta yi wanda da kazini mithlu zalik shi ma mai hukun dukiya yaron gida to shi ma haka ne saboda kyakkyawan niyyar shi za a ba lada daidai ga ubangida qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun ko cewa wannan hadisi ingantacce ne wa hadha asahu min hadisi amr ibn murra an abi wa'il yace wannan hadisin ya fi wanda ya gabata eh, inganci <laughs> ko sai eh, wa amr ibn murra la yadhkuru fi hadithihi an masruq amma shi amr ibn murra kaga bai ambaci makro tsakanin abu wa'il da na aisha ba cewa abu wa'il an aisha shi kuwa abu murra sai ce ne abu wa'il an makro an aisha wanda mu dace da alkhairu daga nan da za mu tashi zakkan kono ko to insha Allah yau za mu ajiye karatu je mai hutu a yi shirye-shiryen kuma ramadan in allah ya su sai bayan sallah kamar yadda muka saba da sati biyu za mu dawo kuma mu tsora in rayuwar sun kai wannan lokacin allah ya kai mu lafiya allah ya gwada muna azumi ya shigo lahiya. da ba mu iko azumta ta yi muka azumta kuma shi karɓar muna kuma shi nuna muna dawowa ga karatun da muka dora